Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. nan gwanki ne. Eh, eh. Nan gidan mamanki ne. Eh, taimako muna nema To na me? Sai karan jiya mun zo daga Ibadan. Mm. To kuma hanya sai muka samu matsala sai cuta ta kama mu. Cuta? Eh wallahi cuta. Cuta. <laughs> Wai me yasa duk wanda mun ma cuta ta kama mu sai ta dinga guduwa. Me ke faruwa garin nan ne? Ba ya koma gaba ko za mu samu taimako. Yawwa yan uwana kun san dai yanzu dai ba zan je na gaya muku gaskiya ba. Ina jin ka. Sabida kun san yanzu kowa ya saki Allah ya koma shirka. Kai ba dama ka gamu dan Allah. sai ka kira mu ka mana wani wa'azi shi wannan kuna uwa uwana musulmai mai kamata ya kira mu ko wa'azi ba kai ma to ka je mun kai akan ka a za ka samu dama ka rinka kira don lokacin ma na ga kira ni yanzu aka mai gida ka ba eh kai eh, rabu da shi wannan ustad din so yake in hau mai wallahi Allah kai ko da yaushe cikin wa'azi na in wa'azin kake so ka tafi masallaci mana ba ma san wa'azi assalamu alaikum wa alaikum assalam Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah to nabi muna neman taimako ne do Allah. Sai karan jiya mun zo daga Ibadan sai cuta ta kama mu hanya. Cuta? <laughs> Wai da mun yi magana sai mutane ta fara guduwa. Ita cuta ce ta take mun ka. Sai karan jiya fa mun dawo daga Ibadan. Hmm. Sai mutane dan iska mun soka Kano sai ta kwase mana gudi. Eh wallahi tallahi. Wayyaz billah. Sai cutar talosi ta kama mu. Ba mu da kudi ba ko sisi a garin nan. wai ya zubilla to ai kai magana da kake faɗa ne ba a gane ta ba kana cewa cuta cuta ai za ci irin cuta na ta can garin ku mu gari ma akwai cuta ne wani cuta da ta shigo garin ku ku nuna virus kuroma virus kuroma virus kuroma virus ai wallahi mu ba mu da kuroma virus bai kamata mutane tana guduwa ba mun yi magana ai to sai ka dinga gyarawa an ka gani ka ce a kuɗi ne ba ka da shi amma an kana cewa cuta cuta a ai kai ma ka san dola gudu ni kai na kurin gajan hakuri ne na tsaya sai hakuri to shi shikenan babu matsala sai hakuri ba za mu samu naira ishirin a wurin ki ba mu sagari kai yi mai zuwa zin da na gama musu kenan su dinga sakin hannun su sun gi baki da gozi ba da gozi